To jama'a tare da sallama sashen Hausa ne na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma mita 60. Sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jima a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM da ke birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin na FM da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da maniya FM. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a duk faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci ko kuma in ce barkanmu da dare Usman Ahmad Kabara ne tare da Nazar Ahmad Hausawa muka sake dawa a shirinmu na dare yau Asabar 11 ga watan 15 ga watan Maris eh, watan Afrilun shekarar 2017 a gafar ni daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro. Kasar Koriya ta Arewa bata samu damar kaddamar da gwajin makamin kare dangi ba a yau Asabar bayan Amurka ta yi barazanar yin amfani da karfin soja a yankin haka kuma kasar china wacce take babbar kawa da kasar ta koriya ta arewa ta dogara da ita ta bangaren tattalin arzikin kasa ta kara kakaba mata ita koriyan arewa ta arewa dokoki a maimakon haka shugaban kasar ta koriya ta arewa kim jong un ya yi kallon faretin sojoji a bikin ranar zagayowar wanda ya kafa kasar marigayi kim il sung a ranar sha biyar ga watan afrilu ranar da ta kasance wata rana mai girma a kasar da ake walakabi da day of the sun a turanci wani mai fashin baki kuma wanda ya tsere daga daga koriya ta arewa an chan il wanda ke aiki da jami'ar duniya ta nazarin koriya ta arewa ya ce kim jong-un ya shirya yin yaƙi da amurka amma ya yi watsi da shirin a makon da ya gabata ne rahotanni suka bayyana cewar akwai alamun sun nuna ganin yadda ake tafiyar da ayyuka a fongeri wajen da ake gwajin makamin ƙari dangi da kuma fongen za su yi gwajin wanda zai zo daidai da ranar haihuwar wanda ya kafa ƙasar tun a watan janairun shekarar 2016 fongen ta yi kazar-kazar ba tare da linzami ba inda ta yi gwajin makami mai linzami mai matsakaici da kuma dogon zango haka kuma a wannan shekarar kim jong un ya nuna cewar kasar na kan hanyar gama makami mai linzami mai nisan zangon nahiya zuwa nahiya wanda zai iya kai hari akan amurka jami'ai a kasar afghanistan sun ce adadin tsagerin da suka mutu a sanadin kasar gumin bom din nan mafi karfi da amurka ta jefa a ranar alhamis da ta gabata na ƙara hauhawa jami'an su bayyana cewa ya zuwa yanzu dai kimanin 'yan tsagerun a 92 ne suka mutu a harin wanda ya haura 36 da aka bada rahoto da fari a ranar juma'a har yanzu dai ana kan bincike a wurin saboda haka yawan waɗanda aka rasu suka rasu zai iya ƙaruwa babu wata alama da ta tuna ta nuna fararen hula ko jami'an soji sun mutu a harin shugaban kasar afghanistan ashraf gani ya ce dakarun amurka da na afghanistan sun yi aiki tare wajen aiwatar da harin bom din amma tsohon shugaban kasar da ya gada ya yi allah wadai da wannan hari da amurka ta kai tsohon shugaban kasar ta afghanistan hamid karzai ya faɗa a yau asabar cewa zai kaddamar da kamfe na ba ji ba gani domin tilastawa dakarun amurka su fita daga kasar sakamakon jefa wannan bam da ake wa lakabi da uwar bama-bamai a kan kasar afghanistan wanda ya kira da rashin imani don gwajin makamin kare dangi ba wai don kai wa mayakan isis hari ba fadar shugaban kasar afghanistan ta mai da martani ga tsohon shugaban kasar ta afghanistan a shafin twitter inda aka rubuta kowane dan kasar afghanistan na da 'yancin bayyana ra'ayinsa wannan ƙasa ce ta 'yancin magana labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc an samu labaran 'yan kasar siriya da yawa sun rasa rayukansu wasu kuma sun ji raunuka sakamakon wani bam da ya fashe a yau asabar a jerin motocin da ke dauke da dubunnan waɗanda ake kwashewa ƙungiyar da ke sa ido kan harkokin haƙƙin ɗan adam ta siriya ta ce fashewar bom ɗin ta shafi jerin gwanan akasarin 'yan shi'a magidanta ne ƙungiyar mutanen na tafiya ne zuwa aleppo daga wasu ƙauyukan su guda biyu da ake kira fuwa da kuma kafraya bayan sun cimma yarjejeniyar kwashe su da su bar gidajensu gidan talabijin na siriya ya ba da rahoton kimanin mutane ashirin da biyu ne suka mutu a sakamakon fashewar bom ɗin a garin rashidin kungiyar sa ido kan haƙoƙin ɗan adam ta Birtaniya da ke Siriya ta ce adadin waɗanda suka mutun ya kai a mutum 24 kuma fashewar bom ɗin ta afku ne sakamakon bom ɗin da aka taka a mota. dubban 'yan kasar siriya da ke guduwa daga garuruwa hudu da aka mamaye sun yi cirko-cirko a kan hanya wajen birnin aleppo rana guda bayan barin gidajensu 'yan kasar syria siriya dai su suka rufe hanyoyin waɗanda suka ce an kare ka'idojin da aka sharɗanta na kwashe mutane tsakanin iran da qatar a watan da ya gabata da eh, ba a ida su ba kamar da ƙungiyar da ke sa ido akan harkokin haƙƙin ɗan adam a siriya ta faɗa a yau asabar wata alkalin kotun gwamnatin tarayya ta dakatar da shirin da ake yi na kaddamar da hukuncin kisa akan wasu mutane guda shida nan da kwanaki goma masu zuwa da fara dai gwamnatin jiha ta yi shirin kaddamarwar da takwas daga cikin waɗanda aka yanke hukuncin su fiye da goma sha ɗaya sati biyu kafin su sayi medazolam medazolam dai allura ce mai haɗarin gaske wadda ake zaton ta lalace amma wani alƙalin ya ba da damar a tsayar da masu laifin guda biyu waɗanda aka yanke hukuncin kisan sun gabatar da karar a jihar inda suka ce medazolam za ta sa su fuskantar matsananciyar azaba masharar gwamnatin tarayya christine g baker da ke little rock ta bayyana cewa ta yanke wannan hukunci ne saboda masu gabatar da hukuncin kisan ba su da makarin allurar a hannu idan wani abu na ba bazata ya faru a yayin gudanar da hukuncin wanda ta ce hakan na iya yiwuwa kamar yadda aka ga misalai a jihohin alabama da arizona da ohio da kuma oklahoma a lokacin da aka yi amfani da allurar ta midazolam. To labaran duniyar sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kam sai a biyo mu a cikin shirinmu na gaba daga nan sashen Hausa. Tsintsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ba. Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu ci gaba da duba gudunmawa da ɗan jarida zai bayar wajen tabbatar da zaman lafiya da kuma fahimtar juna. Malam Mamun Baba Ahmed ƙwararren ɗan jarida wanda ya shafe kimamin shekaru 47 yana aikin jarida a gidajen rediyo da talabijin da kuma kamfanonin jaridu. da Malam Ali Alkali mataimakin edita kuma edita mai kula da harkokin labarai na jaridar People's Daily da kuma Malam Salisu Sani Idris na kamfanin dalancin labaran Najeriya za su ci gaba da yi mana bayani. Kuma yau za mu fi mai da hankali ne akan ka'idar aikin jarida. Ga Malam Mamun Baba Ahmed. To wannan babban al'amari ne wanda ya kauce ka'idan aikin jarida. ya kuma ke zubar da mutuncin kowane gidan rediyo ne wanda zai kasance yana yin irin haka kuma shi ne abin da 'yan siyasa ke amfani da shi a yaushe suna shiga suna fita suna raunana zukatan ma'aikatan yada labarai domin sun san cewa watakila suna yawo ne da kokon bara wajen 'yan siyasan suna neman kudaden da za su gudanar da ayyukansu wannan ne yake sa ana ana taya su in sun sa ma kansu suna taro ake taya su awu kuma a sa su su yi abin da bai dace ba wanda kuma ba zai biya bukata ba wanda kuma zai iya tayar da hankali maimakon ya taimaka wajen kawo lumana da fahimtar juna tsakankanin wasu kungiyoyi ko jam'iyyu ko kuma ƙabilu wanda suke takaddama a bisa kan waɗansu al'amura sai ki ga abin ya ƙara taɓarɓara ya zo kuma ya wuce gona da iri ko kuma an kasa shawo kansa. Malam Mahmud Baba Ahmed kenan. Shi kuma a nashi bangaren a hirarsu da wakilin sashen Hausa Hassan Mai na kaina Malam Ali Alkali mataimakin edita kuma edita mai kula da harkokin labarai na jaridar People's Daily cewa e. Abin da ya kamata a yi ba washi ɗan jarida kawai ba, hukumomi wanda suke kafa ka'idodi da ganin cewa an bi ka'idodin aikin jaridar ya kamata su tashi su yi aikin su akwai kungiya ta shuga ta editoci akwai kungiya mai kula da harkokin talabijin da rediyoyi akwai masu kula da harkokin jaridu da mujallu dole ne akwai dokokin suna nan amma ba a an da su yanzu ka tashi a garin nan abuja da safe in ka tashi kan ka fita akwai fm kala kala kala wanda zaka buɗe nan ka sun kai wajen goma sha biyar amma wallahi in ta ɗauro kan ka fita duka sai ranka ya ɓaci musamman in kai ya shafi aikin jarida ka sani kawai mutane za su zo da sassafa karfe shida wanda da su ake kira continuity announcers ne su faɗi za a yi shiri na kaza za kaza a ɗan sa kiɗa amma yanzu an daina kiransu su wani abinda ake kiran su media abin nan personalities za su ɗauko jaridu headline na labari za su karanta sai a buɗe lambar waya kowa ya kira daga jin headline shikenan wai ka zama kai ƙwararre ne kan wannan ariyar za ka yi magana a kai ka ba da shawarwari ko kai zagi ko kai kaza kaza mu kuma da muka yi cikin aikin da mun san cewa headline ɗin nan yadda ake rubuta su akwai taro da ake yi a kullun kafin jarida ta fito a zaɓi waɗannan labarai ne za a fito da su a front page akan headline ɗaya sai ku minti talatin wani lokacin wani awa ana musu kalmar kaza bata dace ba a cire ta wannan ice kaza wannan ice kaza sai an tace wani lokacin wanda ya kawo labarin news editor sai a sa shi a karanta labarin nan sau uku sau hudu dan dai kowa ya fahimci ina labarin ya nufa a sa shi yanda ya dace wanda fa sun yi shekara 20 sama da haka suna aikin su ne fa suke wannan amma wai da safe kawai sai wani ya dau jaridar nan sai karanta headlines na jaridu zame shikenan da mai sai da safaya fat da mai sai da tumatiri da mai sai kowa kwararre ne sai ya kira ya ce ga kaza kaza kaza to kuma duk wanda za a kira din sai ka je abinda suke yi yaɗa wannan kiyayyar to akwai kuma wanda suke sponsorin su wallahi mun san wanda sun sai wayoyi suna ba da data da recharge card da allowance duk sati ga matasa marasa aikin yi da mutane kawai don su kira su zagi ko su zagi wasu kabila ko su zagi wata gwamnati ko su zagi wani abin nan aikin su kawai kenan akwai su suna nan suna yi to dole hukumomin da suke kafa ka'ida a kafa su da an ji kaza a rufe gidan radio a rufe gidan talabijin a rufe lasins ɗinku a yi kaza kaza in ba haka ba wannan rigimar da haka ɗazu yi maganar ruwan da haka ta fara fa aka zo aka kashe miliyoyin mutane alhaji salisu ina dawo daga ina dawo bangaren ka wani lokacin akwai 'yan jirgin da ake amfani da su amma su ba su ma san ana amfani da su ba a tunaninka me ya kamata ɗan jarida ya yi domin fahimtar irin wannan tsarin da kuma guje masa to alhamdulillahi abun da ya kamata <laughs> duk ma'aikacin ɗan jarida ya zama yana yi shi ne ko kuma in ce 'yan jaridu da kake ganin ana amfani da su ko da sanin su ko ba da saninsu ba suna yada rahotanni wanda suke yi don su kare interest na wasu mutane to alama ne na cewa ba ƙwararren ɗan jarida ba ne domin duk ɗan jaridan da ya samu horo na aikin jarida ya sanya ake gudanar da aikin jarida bai yiwuwa ya dogara ga source guda ɗaya wajen yin bincike ko kuma gudanar da aikinsa duk yadda mutum ya zo maka da labari mai kyau da sauransu kamin ka ɗauki wannan labarin ka tura shi zuwa public domin akwai buƙatar ka yi bincike naka na musamman akan waɗannan bayanan da suke hannunka ka tabbatar da menene gaskiyan al'amarin wani interest suke da shi aka because yau mun waye gari zaka ga har ƙungiyoyi masu kare hakkin ɗan adam da kuma ƙungiyoyi na civil society ana amfani da su a don cimma wani buri yau misali za ga gwamnati tana yin wani reform misali ko a harkan custom ko a harkan yaƙi da cin hanci da rashawa an taɓa wasu mutane waɗanda abun baya musu daɗi ba za su iya fitowa gadan-gadan su yaƙi gwamnati ba amma za su je su yi hayarin akwai irin wannan ƙungiyoyi ba su da adadi a ƙasar nan musamman na abuja da suna nan aikin su kenan da zaren an sa wani murabon da wani murari take son ta cimma sai a ga an neme su an ba su kuɗi za su fito ne ba za ka taba gane alaman cewa aiki ne suke wato kai ɗan jarida ya kamata ya zamana idan eh, ka da tunaninka ya hango maka abu ga fiye da abun da aka kawo maka domin idan ka ce za ka kawai dogara ne da wannan abubuwan to ko shakka babu zaka ci gaba da yaɗa rudani da da da da da da da da da kuma wannan yana zai kare zai exposing din a rashin kwarewarka da rashin ka zai kuma lalata martaba ma ma'aikatan jaridar da kake aiki da ita na maza da rubutun jarida kafara ya mai maza ya zama dan jarida da kurkuku waɗansu suke horo na su ko suke wada oda da da waɗansu suke horo hani ko kwaso a tsaho da kafara ya shayar rawa mai maza ya zama ɗan jarida kuɗan kula ba ko kafi waka sagayi da mu yan jarida ka taɓa mu sai mu bari duniya ta ji ka taɓa yan jarida kafara ya shayar rawa moto ko kuma malami ko kuma da oda na sani da tarihin kowa a je tanadi don jarida kuka fara ya shaya ta yi mai maza ya zamo dan jarida kuna sani da kaifi na alƙalami ya fi gafi na hoda da na ga da masai rubuto a tukulu ko a zano kuka fara ya To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ci gaba da zantawa da Malam Mahmud Baba Ahmed mai baiwa kafofin yada labaru shawara da Malam Allah Alkali mataimakin edita kuma edita mai kula da harkokin labarai na jaridar People's Daily da kuma Malam Salisu Sani Idris na kamfanin dillancin labarun Najeriya akan irin gudumawa da ɗan jarida zai bayar wajen tabbatar da zaman lafiya. A tuna fa sai da zaman lafiya za a samu ci gaba. zauna lafiya al'umma ta kasa ta kujiya zama lau lafiya shine cigaban najeriya to an gaida jummai da tawagarta amma fa kar a yi nisa domin kuwa ibrahim ka almasi yana nan kusa da shirinmu da ke tafi Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogan naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Rundun sojin Najeriya ta sake waɗanda take tuhuma 593 da hannu a ta'addancin Boko Haram bayan ganowa ba su da laifi. An saki mutanen ne a Maiduguri jihar Borno. Enough is enough. No more excuses. Aisha Yusufu ta BBOG ke neman gwamnatin Najeriya ta ƙara matsakaimin kwato matan cibuk 195 da ke hannun Boko Haram shekaru uku bana. Ministan tsaro Mansur Dan Ali ya ce sun dage don damƙo shekau. Inda duk muka samu karasawa da shi mahimmancin su duka za su bada kai. Garba Shehu ya ce uzuri ne ya hana shugaba Buhari jagorantar taron majalisar zattarwa ranar Laraba ba jinya ba. A gaya wa 'yan Najeriya cewa babu wani sabo lamari da ya taso ko kuma wata damuwa da ta shafi shugaban kasa. Yadda likitoci suka ba shi shawara yana gudanar da rayuwarsa a yau ko a fuska aka duba za a ga yadda abubuwan nasa suke ta canjawa. yayin da kotu ta mince da asirce shaidu a shari'ar albarnawi na ansaru mai sace yan ketare dss ta damƙe yan ta'adda da ke niyyar farmaki a ofisoshin jakadanci a abuja nasura da mali murar amurka daga abuja to yanzu za mu ɗunguma zuwa zauren jawabai daga dattawan arewacin najeriya dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin najeriya jawabai yau su ne hajiya lubna binta muktar daga kano da fasto jamilu abba ibrahim daga bauchi ga hajiya lubna Assalamu alaikum masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci. suna Lubna Bintu Muktar wacce take a Hotoro makaranta a Saida Khadija Tahfizul Qur'an. Ina kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya musamman Najeriya ta Arewa da jawo hankalin 'yan uwa gaba ɗaya akan yawan rikice-rikice da rashin kwanciyar hankali da rashin zaman lafiya da yake faruwa a wannan ƙasa tamu mai albarka. sanin kowa ne kamar yadda muke a da kakanninmu da kuma iyayenmu suna zaune lafiya a cikin ƙasa guda ɗaya da farko idan muka ɗauki siyasa mun san cewa bararriyar kalma ce daga kalmar larabci kuma mu hausawa da muka hausantar da ita sai aka birkita mata ma'ana wanda wancan tana nuna ma'anar cewa zamantakewa da yadda ake gudanar da mulkin al'umma cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali. Siyasar Najeriya da yadda 'yan Najeriya suka ɗauke ta ita ta haifar da kabilanci a tsakanin al'ummomin Najeriya. Wanda shugabanninmu na baya da suka shuɗe su ba su yi haka ba, sun riki kowa daidai. Haka nan manoma da makiyaya mun san cewa ɗan juma ne da ɗan jummai. kuma wannan sai da wannan zai ciyar da dabbobinsa ko kuma shi ma wannan sai da wannan abin da ya noma zai ci gaba kowa da ya dogara da kowa to amma sakamakon siyasa shi ma da ya shigo ciki sai ya kasance su manoma ko 'yan wata ƙabila ne suna hamayya da makiyaya wanda akasarin makiyaya fulani ne kuma jagorori suna kallo burtalolin da manoma makiyaya suke kiwo da kuma gurin da manoma su ma suke nomansu kowa yana shiga hurumin dan uwansa wanda wannan yake haifar da fitina da gagarumin tashin hankali da kashe-kashen juna ta annati da rasa dukiyoyin al'umma wanda har yanzu shekara sama da ashirin ana samun rikicin makiyaya da manoma wanda kullum kuma in an zauna za a ce za a warware amma warwarewar ta gagara ba don komai ba saboda ana sanya siyasa a ciki uwa uba zamantakewar al'umma sai ka ga faɗa da yanke-yanke wanda wannan yanke-yanke ya kawo har ga ƙananan yara yanzu a makarantu irin namu sai ka ga ƙaramin yaro yana yawo da reza ko 'yar ƙaramar wuka haka ko kuma dai wani abu makami dai wanda in faɗa zai haɗa su da wani sai ya maka ya soki dan uwansa za ka ga ɗanka ya je makaranta amma na ɗan uwanka yana ƙari har in ta kama wani lokaci ma sai kai ne za ka samar da kayan maye ga ɗan ɗan uwan nan naka ko kuma ƴaƴan ƴan uwanka na da na al'umma da suke zaune tare wanda duk wannan ya saba wa tarbiyya irin ta iyayenmu a da za ka ga mutum ɗaya ya ɗauki nauyin ƴaƴan al'ummar unguwarsu abin da suka rasa na makaranta zai samar da shi wannan shi muka rasa a wannan ƙasa ta mu najeriya ta arewa wanda komai yake da taɓarɓarewa mu komo baya ga tarbiyyar kawunanmu da ta mu alhakin da aka ɗora mana na ayyuka mu yi ƙoƙari mu sauke kuma game da Allah lafiya. Allah ya ba mu alkhairi ya ba mu dacewa ya ba mu zama lafiya ya sa mu fahimci kurakuran mu ya ba mu ikon yaya. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Shi ma Fasto Jamilu Ibrahim ya ce haƙuri shine maganin duk wata husuma. Jama'a, Assalamu alaikum, ‘yan uwana ‘yan arewacin Najeriya. mai magana fasto jamila abba ibrahim daga nan bauchi ina mai kira ga dukkan 'yan arewacin najeriya na wannan ƙasa don mu haɗa kai mai zaman lafiya da juna domin ci gaba cikin najeriya kuma allah ubangiji ya umarce mu da akan cewa mai zaman lafiya da kowa da kowa wanda ma har allah da kansa ya faɗa cikin bible da cewa in babu zaman lafiya wato in baka nemi zaman lafiya da mutum ba saduwa da Allah ma zai masa wahala dalili na ɗaya ne littafi ya ce su nemi salama da dukkan mutane da tsarkakiya wanda babu wanda za ya ga ubangiji in ba tare da ita ba sai nan muna roko ga dukkan jama'a a duk inda mutum ya samu kanshi ya kasance cewa zaman lafiyarsa shine kwanciyar hankalinsa zaman lafiyarsa shine salamarsa zaman lafiyarsa ta dalilin zaman lafiya kuma zai samu albarka idan ya ce ba zai zama lafiya da jama'a ba to samun albarka ma zai masa wuya sannan kwanciyar hankali ma zai masa wuya misali kamar yadda a zamaninmu na yanzu muna ganin yadda yan uwanmu fulani makiyaya da sauran wasu kabilu suna kashe junansu muna kira musamman ga yan uwanmu Usaini domin Allah da girmansa da ɗaukakarsa da tunani cewa wata rana za mu mutu mu sadu da Ubangiji idan ka mutu ya za ka cewa Ubangiji idan an same ka da rashin adalci da rashin gaskiya da kuma barna wanda har ya kawo faduwa ga najeriya alal misali kamar yadda makiyayenmu nan yawancinsu za ka ga faɗace-faɗacensu tsakaninsu da wasu kabilu a ta dalilin gonakai a ji tsoron Allah a yi zaman lafiya da kowa da kowa. Haila yau kuma abu ina kuma ba da shawara ga gwamnatin Najeriya a matsayina na ɗan Najeriya nake wannan magana. Usaini dukkan kudade da aka samu aka kawo su aka karɓo su daga wajen jama'a ina mai roƙo da son samu ne ya kamata a aikin da zai nuna cewa wannan kudin an yi aiki da shi ina kuma ba da shawara da cewa tabbas ne duk abin da za a yi aiki da aminci da gaskiya sa ilin nan a ji tsoron Allah wanda ya kawo dukiya wanda suka je suka kawo dukiya kar a zauna a kai a yi amfani da shi face za a yi amfani da shi yadda jama'ar ƙasa da ko'ina a duniya za a san cewa lallai kudade da aka karba a wajen jama'a an yi aiki da shi aikin da zai nuna ci gaba cikin wannan ƙasa ta Najeriya. Ina mai ƙara bayani da cewa dukkan wanda Allah ya ba da gaban shugabanci ya tuna da cewa wata rana za ya mutu za ya gamu da Allah. Ni mai magana Pastor Jamilu Abba Ibrahim daga nan bauchi Allah ya albarkace mu Allah ya sa mai aiki da aminci da gaskiya assalamu alaikum To, nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To, sai kuma mu je ga Murtala Faruk na sanyina mu ji labarai amma fa a takaice na wasanni. Wasanni a takaice. hukumar kwallon kafar najeriya nff ta amince da filin wasa na godswin akpabio da ke uyo babban birnin jihar akwa ibom domin karbar bakuncin wasan neman gurbi a gasar cin kofin nahiyar afirka da kasar za ta buga da kasar afirka ta kudu da kuma ta gasar cin kofin duniya da kasar kamaru tuni da wani ayarin hukumar ya dudduba yanayin filin wasan a karkashin jagorancin jami'in hukumar chris green inda suka bayyana gamsuwarsu da yanayin filin wasan da kuma kayayyakinsa to sai dai hukumar ta dakatar da buga wasannin league na cikin gida domin ba da damar kammala shirye-shirye da kuma kimtsa filin domin waɗannan wasannin A kasar Ingila kungiyar Tottenham na kara matsa lamba wa Chelsea da ke jagorancin teburin gasar Premier bayan da a yau ta doke Bournemouth da ci hudu da nema. Wannan nasarar ta rage tazarar maki tsakanin Tottenham din da ke ta biyu a teburin gasar da wacce ke saman ta Chelsea ya zuwa bambancin maki hudu a daidai lokacin da Chelsea ke shirye-shiryen karawa mai zafi da Manchester United a gobe Lahadi. ko a makon jiya ma ta tanam din ce ta soma galaba a wasanta inda ta zarar ta koma ta maki hudu to amma kuma ta sake komawa bambancin maki bakwai sa'ad da ita ma chelsea din ta doke bournemouth da ci uku da daya to sai dai a yanzu hankali ya karkata a karon battar karfe da chelsea din za ta yi da united a gobe inda ake samun ra'ayoyi mabambanta daga masoya kwallon kafa yayin da wasu ke ganin chelsea din na iya doke united kamar yadda ta yi a karawarsu har sau biyu da suka gabata wasu na hasashen cewa united da kuma musamman kocin ta jose mourinho sun yi shirin gaske domin rama kashin da suka sha har sau biyu da kuma musamman irin tozarta da mourinho din yayya a tsohon club din nasa a ɗaya bangaren kuma everton ta doke bonley da ci uku da ɗaya wasansu na premier din a yau wanda ya bata damar ɗare matsayin na biyar a teburin gasar A ƙasar Spain kuma ƙungiyar Real Madrid ta ƙara gyara zama a saman teburin gasar La Liga bayan da a yau ta doke Sporting da ci uku da biyu. sau biyu sporting din da ke karbar bakuncin gasar tana shiga gaba amma madrid tana farkewa ta kuma kara zura kwallo na uku wanda ya bata nasara ya kuma tabbatar da ta tazarar maki shida tsakaninta da barcelona da ke bin ta a tebur a kasar italiya ma kungiyar juventus na kara kusanta ga nasarar lashe kofin gasar serie a ta kasar karo na shida a jere sakamakon doke faskara da ta yi a yau da ci biyu da nema hakan ya bada jumlar tazarar maki takwas tsakaninta da roma da ke bin ta a tebur tare da wasanni 32 da aka buga murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria to yanzu kuma sai mu je ga shirinmu na ƙarshe wato labarin duniya amma a takaice. Kasar Koriya ta Arewa bata samu damar kaddamar da gwajin makamin ƙari dangi ba a yau Asabar bayan Amurka ta yi barazanar yin amfani da ƙarfin soja a yankin haka kuma kasar China wacce take babbar kawa ga kasar ta Koriya ta Arewa ta dogara da ita ta bangaren tattalin arzikin ƙasa da ta ƙara kakaba wa koriya ta arewa dokoki a maimakon haka shugaban ƙasar ta koriya ta arewa kim jong un ya yi kallon faritin sojoji a bikin ranar zagayowar wanda ya kafa ƙasar marigayi kim il sung a ranar 15 ga watan afrilu ranar da ta kasance wata rana mai girma a ƙasar da ake wa lakabi da day of the sun a turanci. jami'ai a kasar afghanistan sun ce adadin 'yan tsagerin da suka mutu a sanadin kasurgumin bam din nan mafi girma da amurka ta jefa a ranar alhamis da ta gabata na kara hauhawa jami'an sun bayyana cewa ya zuwa yanzu dai kimanin 'yan tsagerin 92 ne suka mutu a harin wanda ya haura 36 da aka hada ba da rahoto a farko To da takaitattun labaran shirin namu na dare kammala sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za a je wani sabon ko kuma sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Solomon abu wanda ya hada mana ko ba da umarnin shirin sai kuma injiniyan mu na yau Darul Smith. Nazir Ahmad Hausa shine karanto muku labaran duniya sai kuma ni Usman Ahmad Kabara a nan Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.